Ranar yaran Afirka wace ta samo asali daga gwagwarmayar neman 'yancin samun daidaito a tsakanin al'ummar Afirka ta kudu a zamanin gwamnatin wariyar launin fatar Kasar, musamman yadda aka kafa shingen da ya hana 'ya'yan baƙaƙen fata su kunin shiga makarantun da ake ɗauka a matsayin na masu galihu lokaci ne da kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka au ke amfani da shi don faɗakarwa kan muhimmancin shimfiɗa adalci a tsakanin jama'a shugaban gamayyar Rezo Esperance Malam Bashar Muhammad na daga cikin masu kare hakkin yara a Nijar. A alif ɗari shida ne a garin Soweto 'yan makaranta suka hito don sitir da Allah wadai da yadda ake ba da karatu tare da bambancin launin fata. wanda ake ce ma apartheid gwamnatin eh, Pickbota eh, ya turo polisai suka bindige ɗaruruwan yara to shine daga shekara 1991 kowace 16 eh, ga watan juan din za a tunatar wannan bakar ranar. A wannan karan da ke matsayin na 33 kungiyar AU ta kuduri niyyar baiwa kowane yaro damar samun ilimi daidai da sauran abokansa. Kungiyar ta bayyana cewa lokaci yayi da ya kamata a kawo ƙarshen fifita wasu yara kan wasu a sha'anin ilimi. matakin da shugaban kungiyar alten mai yaƙi da bautar da yara muhammad musa ya bayyana gamsuwa da shi yau nijar ka ɗauka kaɗankin da ke samu su ta kwal ko su wuce ta shidda su ta gaba kaɗan a kore su wani gami kan ta shidda an kore su mun ce ma gwamnati bai kamata ba a ce yaro wanda bai kai shekara goma sha takwas ba baya cikin harkar lakwal tunda in aka huda cikin harkar lakwal ita ke sa ya zama ma sauran muyagun ayyukan da ake yi. Waɗannan 'yan fafutuka na ganin faduwa ta zo daidai da zama a bisa la'akari da yadda ƙudirin na ƙungiyar tarayyar Afirka ke zuwa a wani lokacin da sabbin hukumomin Nijar suka ayyana shirin aiwatar da sauye-sauye a ilahirin fannonin da ke da nasaba da harkokin tafiyar da lamuran ƙasa. Fannin ilimi da kyautata 'yancin yara na daga cikin waɗanda ya kamata a baiwa fifiko in ji su. Duka yaron Nijar da bai kai shekara goma sha takwas a ce yana lakwal. Ba wani a ce wai bai aiki ba ne ko ya yi wani ɓatanci lakwal a ce a kore shi a'a. Duk dubarar da gwamnati ta kamata ta yi ta yi duka yaran nan a samu sun sai lakwal. Dole sai an dawo an diba yadda za a yi a rinka ba da horo wanda yaro ko da firamare ya balla kwal, yana iya samun abin da zai yi na kanshi ya kare mutuncin kanshi. Asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da tallafawa yara UNICEF ya sanar cewa har yanzu gwamnatoci a ƙasashen Afirka ba sa kashe kuɗaɗen da suka dace da tsarin ba da ilimi mai inganci ga yaran nahiyar. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.